salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabiki wa manita na bi hadisi wa kansa da isimoti na yau jini amma ba a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh. ibn rushd بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أرسله إلى جميع الخلق هدى لهم ورحمة للحج wato arsalahu arsalahu Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam ila jami'il khalq zuwa ga dukkan halitta hudan lahu domin ya zama shari'a a gare kuma ya zama rahama da haƙƙi wato halin kasancewar shi ma'abocin haƙƙi akan mutane gaskiya na'am wa sadiqil musaddiqil maqala fi ma kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai gaskiya ne abun gaskata maganar shi hmm. in kulli ma ja abi a cikin duk abin da yazo da shi au qala ko duk abin da ya faɗa fa hadhihi aqidatul imani. iman barwiyatu al wa wajibatun fardun ala al-ayani to wannan shine aqidar imani wanda yake wajibi kuma farilla na ainihi wanda wani baya dauke ba wani dole ne kowa ya san alhamdulillah alama an'ama bihi ala ibadihi wa tammama dukan yabo sun tabba daga Allah alama an ama bihi ala ibadi da abin da yayi ni'ima da shi ga bayinsa wa tammama kuma ya cika ga bayinsa na'am wa ba'da hamdulillahi fil abyati nutmi idza bi afdali salati hmm. wato bayan godiya ga Allah a cikin baitutuka to muna kirari lalle muna kirari da fiyayyen salati na'am idan bi afdali salati na'am muna kirari da fiyayyen salati نعم ابن عشر لا لا تصلح نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ترى العلم به كالموتقة فيها كنية المقيم الحقيقة أو ترى العلم wato ah, ana magana cewa wato wa zikiru hulma fin rihali mutum ya tuna da ruwa a cikin ɗakinsa a gane mutum ya tuna da ruwa a cikin ɗakinsa ko kuma au tari ko mutumin da yake tsirara sai ya tana da tufafi shi ma duk wannan yana bin yana bin sa ko kuma wato ilimi ya bujuro mai da abun wato sani ya bujuro mai kaman kaman mai yanci ko ta wacce aka yanta an yanta ta da can ba ta san cewa dole bane in an yanta ta sai ta sa mai tufafi to yanzu ilimi ya bujuro ta gane cewa yanzu wato za ta fadi ya zama wajibi a kanta an gani kamar wacce aka yanta ta da zarar an yanta ta yanzu za ta yi shiga ne irin nadiya za ta yi shiga irin nadiya ta sa hijabi da komai da komai to a lokacin nan idan ta yi sallah ba fadi sallah ya tun da an yanta ta fiha a cikin sallah kaniyatul muqim kaman kaniyatul muqim ko hadala kaman niyyar mai zaman gida mai zaman gida daga baya zo ya niyya wato na kasaru hmm. mai zaman gida ya zo ya niyyar kasaru shi wa malamai sun tabbatar sallah ya ɓaci wato shi da can wato duk halin da yake ciki gaba ɗaya wato yana matsayin a matsayin shi mazaunin gida ne to yanzu ya canza tunanin shi ya koma shi yanzu tafiya zai yi to wannan tafiyan ya canza mai hukunci yanzu kasaru ya kamata ya yi to shi wasu ya yi saɓanin wannan shi ba duk malamai sun tabbatar da haka tun taskudu kuffun in karaka. wa kasaratul qalas wal kai sabaq sanan jabira da yake faduwa jabira wato ma'ana bandeji da yake faduwa an gane ku an sa bandeji ta bandeji ya faɗi wanda shi bandeji shi aka shafa to shi kenan sallah ya ɗaci? kufur in karak sannan kufi da ya yaki yagewa mai yawa sosai wanda ya fi sulusi shi ma a nan wajen sallah ya ɓaci wa kasar rasul kalif da yawan bagas shi ya aka sallah walƙai da amai wanda ya mamaye mutum a gane ku hmm. mutum amai ya mamaye shi ma sallah ya ɓaci wa bi tayammimin alal jissi wa ma da ha wa ma da hawo aw bi khatamin tayammama da kuma tayammama akan dafaffen bulu wa ma za a da abin da ya kama da shi tun da an sana'anta shi ma ya ɓaci ko kuma auta ya mawa da katam ko ya yi taimama da zobe ya yi tiyama da zobe ma ya ɓaci sun ma'ala ma'adinin na ƙadi wa ma nuke da min gairin kashabbin intama sannan akan ma'adini na zinari da azurfa mutum ya yi tiyama akan ma'adini na zinari da azurfa shi ma sallah ya ɓaci na wa ma nukila min gairi kashe da abin da aka cire min gairi daga waninsa wato kina aka yi taimama akan abin da yake manƙul abin da aka cire toshi shi ne ce ka shafi kamar kanwa da aka kamar kanwa mutum ya ɗauko kanwa ya taimama da shi tunda an yanko shi ne daga ƙasa sai ya taimama da shi shi ma wannan ya danganta zuwa ga abin da ke ɓata sallah والشك في النية والإحرام والوقف والحدث والسلام da kuma shakka shakka game da niyya mutum na shakka ya yi niyya ko bai niyya ba sallah ya ɓaci da kuma shakka game da harama ya yi kamfanin harama ko bai yi ba sallah ya ɓaci wato walhadasi da shakka akan lokaci ya yi sallah kan lokaci ko bai yi sallah kan lokaci ba da kuma shakka akan hadasi hadasi ya fito ko bai fito ba da shakka akan sallama ya yi sallama ko bai yi ba to duk wannan gaba ɗaya ba ta mai sallah na'am eh, yana cikin sallah ya canza niyya mutum yana cikin sallah a zahar to yana cika yana cika yana cika sallah sai canza niyya sai mai da shi cewa yanzu tafiya zai yi to wannan niyyar bai canza ya bata wannan sallah din na? amma kishiyar shi yana cikin ƙasar rufe ce to shi zama yi zama zai yi na a duk ya yi niyya zai zauna a garin kwana kaza kuma misali mutum ya je kano a matsayin shi wato zai zauna a kano wata daya to yana cikin sallah sai ce kai na fasa zama wata daya ba gobe zan tafi kaga yanzu ya zama mazaunin gida tun da yau ya zo gobe zai tafi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمنع المسجد الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة ويمنع ذو الجنابة المسجد wato هنا ما ma'abocin janaba مثلا شيء أو يقرأ القرآن eh in dai mutum na da jaraba an hana shi shiga masallaci ko kuma ya karanta alkur'ani ana hana shi rubuta alkur'ani ma inda jaraba tare da shi wannan inda malik nan wannan fahimta illa likal ayati aw hirzan furida wal juz'a lit ta'lim mutlaqan ajiz illa lika ayati sai dai kamar aya ya karanta aya daya aw hirzan furida ko kuma wani wani laya wanda yake na neman tsari a gane laya wanda aka yi don neman tsari ya kasar aka rubuta ƙwar'ani zalla a cikinsa a gane nan suna nufin laya wanda aka rubuta zallan ƙwar'ani babu wani surkulle ko su dabaru a cikin al'amarin to suna ganin mutum na iya rubuta aya ɗaya ya yi laya da shi kuna ne? Hmm. to su suna da fahimtar kenan halarcin sanya laya gundari na ƙwar'ani in ma mutum ya rataya a cikin ƙarfi ko ya ya sa abin a wuya yadda ake yi amma mun mun yi bayani cewa sanya laya abin da yake merin jaye ga malamai ne sanya wannan laya mai halatta ba amma shi yana da fahimtar cewa za a yi sanya laya na qur'ani zalla wanda babu surkulle babu su dabara ciki inda aya ɗaya ne wato bai jaraba na iya sanya shi bai na iya sanya wannan ya eh, laya da shi na'am wal juz'a lit ta'lim ajiz mutlaqa ajiz al juz'a hmm. ka halatta juz'i lit ta'lim dan karantarwa ka ji ba kai hmm. wato za a iya ɗaukar juz'i na qur'ani dan karantarwa hmm. to da kuma sun ce juz'i na qur'ani kamar yadda ake yi a makarantar islamiyya sai ce mutum ya cire falle daya in ka cire falle daya to ya zama juz'i to zai ga mutum na ka zuwa da shi masallaci gashi wato izo izo hamsin izo sittin zola zola falle ɗaya da kan hawo eh ba gare da shi ma juzi ba ai ta ce juzi abu da bai cika ba in dai abu bai cika ba yanzu juzi in dai har an yadda karanta juzi to za a iya karanta izo hamsin da tara ta shi ne abin da ake magana cewa abin da ya halatta abin da ya halatta karanta ainihin hamsin da tara zai halatta tafsir kuma ko da kudu wallahu mutum ya dauka ai magana Allah ne abin da ya halatta a karanta izu sittin zai halatta a da kudu wallahu abin da ya halatta a karanta kudu wallahu kai zai halatta tafsir duk Qur'ani ne shi Qur'ani ko da ainihin aya ɗaya mutum ya wulakanta ai magana Allah ya wulakanta su yi malikiyar sun halatta mutum ya karanta juzi'i inda ainihin neman ilimi yake a gane ɗalibin ilimi zai karanta juzi'i أما وده بقى قال من إيه اللي يوبيه حالتها يسأل بجوز إيه نعم بس لنسي حكاية طيب أي بقى نسي إيش دي هذه لنما لبين كم ولا مسألة وذاتك الحيد لهذا تمنع وطئها في الفرد والتمتع وتما يا كمان هيلا تمنع وهنا كرس أو النزول والنزول نعم. إذن مجلال هيلا وهنا ساعد من كرة تنقل عادي shi ma wannan matsala ne wanda malamai sun kai ruwa rana a kan shi na wato hasil farji da kuma saduwa da ita a cikin farji an hana in tana cikin al'ada da kuma jin daɗi da ita duk famna hmm. a gane famna'a wada a fil farji hmm. wata matu'a ka hana ainihin saduwa da ita a cikin farji ka hana kuma jin daɗi da ita ta farji kuma jin daɗi da ita kawai jin daɗi da ita ta haka izalin a gane ƙarƙashin gyautu a wala gusule jin daɗi ya taɗe ta ƙarƙashin gyautu ba na dole jin daɗi ya zama to saman zani kada ya ji daɗi ya ta ƙasar zani kada shafi ainihin cinyanta wato ƙasar zani gire a taɓa daga wato ta ɗaura gyautu saman gyautu ko mutum zai wasa da shi amma ƙasar kare ya wasa da shi na wannan ba famula ba ne ta ta izari ƙasan jautu, eh haka ƙasa na ta ɗaura gyautu ƙasan da ƙasa haka ababuwa an hana a yi wasa da shi amma za a yi wasa da shi bauka ne zare na? in eh, su abin da suke magana ai daga nan wajen mutum zai zuwa ya fada duk wasila ne su malikiya suna da ka'ida da kansu zari'a to an hana a yi wasa da ita ta ta yi zare in ta daura kyautu nan to kasan gaba ɗaya ɗaya da sai a yi wasa fauka ya zare a gani saman kyautu ne kawai za a yi wasa da ita amma ba kasan kyautu ba eh kabilar gusul eh kafin kafin ta yi wanka wabtida fi itida da kuma fara ainihin idda a ciki wato an hana a yi a fara idda cikin mai ita na cikin jiri sai wannan jinin ya ɗauke da na ta fara da kafin idda hauɗa lafiya ko a fara saki da din alai bi raja a jabar a gani ranar wannan wato wamti da fili idida ko a fara ainihin idda ko saki jaddida alai bi raja a ci shi ne ma'ana wato sabunta dawo da ita iya ya sake ta sake raja'i wato sabunta dawo tana cikin al'ada a sabunta dawo da ita in sake raja'i ne eh, in tana cikin haila ɗin ba ba zai dawo da ita ba in tana cikin sake raja'i ne shi da abin da ke magana guda nan raja ta tabarai idan ya ce ah, au talaƙin jaddida ai imna hudusa talak ka hana faruwar sabon saki وحكم على المدلس بالهنس وتجديد الرجعة إذا طلق رجعيا wato kai hukunci da hinsi wato ya karya ainihin rantsuwan da ya yi da kuma sabunta ainihin wato kome ya sabunta dawo da ita in ya sake ta raja'i da sake raja'i hmm. wa za tu kar haidu li haza famna a an gane ku na ne ku a wata ta zama da da fara ainihin idda a cikinsa na wata lafiya ba a fara idda cikin wannan jini ba a fara magana saki a cikin jini hmm. jaddida wanda yake sabu saki wanda yake sabu ji kuda alayhi bi raja'a ta jabara yau za a yi a gane ba a fara sabon saki cikin wannan jinin sannan yi kuda alayhi bi raja'a ta ana hukunci a gare shi da kome jabarar tilas idan yanzu ke da cikin al'ada cikin wannan jinin to za a tilasta mai ya dawo da ita wasu duk talata ka kayar da sallanta da kuma azumi yi kuza wanda za a rama a gani wato shi azumi za a rama amma sallah a kayar da shi ba sallah ita da cikin al'ada ba magana an yaga gata sallah za ta rama azumi ban da sallah in tana cikin al'ada sakin ya yi mana yi saki cikin al'ada yi amma yi haram yi saki da a ne sai su a fahimtar malikiya inda mutum a in mutum ya taimama ai eh, kamar ya yi alwara ne sai ya shiga su a malikiya idan mutum na da jaraba bai shiga masallaci amma abin da ya fi jayi babu nassin da ya hana da jaraba shiga masallaci inda kafirai a zamanin manzo Allah suna shiga masallaci yahudawa suna shiga masallaci sannan an taɓa kamo ainihin sumama aka ɗaure shi a cikin wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci kuma ya yi kwana uku a cikin masallaci sai ya fita ya kama ruwa a dawo da shi a daure shi na wajen gano wannan gaga kafiri an kama shi a daure shi a masallaci a ce ko mai girma kai shiga masallaci eh ba zai yiwu ba ga samari da suke kwana a masallaci an san saurayin ya kwana a masallaci mafarki na iya faruwa da sauran don mafarki ya zo masa ya zai an gani na na'am wa yumna uzul janabati masjida ana hana ma abocin janaba shiga masallaci aw ya kara alqur'ana ko ya karanta qur'ani wal kitaba da kuma rubutu alqur'ani na'am illa likal aya sai dai kamar aya daya na'am aw sirrul kursi ko kuma laya na neman tsari laya wanda yake an yi tsari da shi na'am an gani barga mai bayanin wanda ko na'am wa ajiz juz'an lit ta'lim kuma ka halatta juz'i ga karantarwa saki ba kai hmm. eh wa zatu kal hayd famna'a wani ta'alim don neman ilimi wato shi kuma ma'abocin kamar haila wato lihaza famna wato mai haila ka hana wada a hafin farji a gani takunta a cikin farji a ka hana da kuma jin daɗi da ita ƙarƙashin jautu eh, kafin wanka wakti da ake yi daɗi. kuma ka hana ainihin fara idda cikin wannan jinin wannan jinin a cewa shi ne farkon idda la aw talaqin ko ka fara saki a cikin tajaddida wanda yake sabo sabon saki ala yukuda alaihi da raj'a dabara wato ana yin hukunci a gare shi da ya dawo da ita dole in ya saki cikin wannan an gane wannan ko wasu ik salata ka kayar da sallarta wa soman da kuma azuminta wa yaku za soman za a rama azumi na'am eh kashi uku mai tana cikin al'ada ya kashi uku kashi ya yi ajo eh, yawan na ya kure ya riga ya kure sai ya hukunta shi kawai a zuci ya riga ya tabbata inda saki ɗaya ne ko saki biyu na'am in ta yi eh, eh so a fahimta mu maza ba kiya ba ai eh. babu nasu da yana ga hadisi da ya zo kan wannan bai inganta ba hadisi ne masu rauni alha'id wal junub la yaqra an shay'an an ce ba kaskar ba, gaba ɗaya. a wasu inganta ba la yaqra an shay'an minar alquran eh. za ta dauka babu nasu da ya hana نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأهدة الشفيع على المشتري wato garanti na mai ainihin kamu da shufa ya tabbata ga ainihin shi wanda ya tsaye abin wanda ya tsaye abin zai ba shi garanti ya zo ya karba zuwa lokaci kaza a gani idan ainihin wato mutum ya zo yana so ya kamu da shufa shi mai siyarwar zai ba shi lokaci kuma waye zai ba da garanti da shirya alkali shi to wannan abin da wani ya siya ba ka zo zuwa lokaci ka za ka yi kamu da shufa na wa yuqafu shafi'u wato za a dakatar da mai kamu da shufa in ma akhadha in ma yazo ya karba au taraka ko ya bari na saka in an ce an ce mushtari zai ba shi garanti alkali ne zai ba shi garanti a madadin mushtari a gani sai a dakatar da mai kamu wani ka zo ka kamu da shufa ko ka bari wala habu shufa ba a bada kyautar shufa wato ina da haƙƙi na kamu da shufa sai to ina da haƙƙi amma mala abu mumin na baka kyautar haƙƙi jin kama kai aboki na ne ko kuma kai kari na ne to na baka jin kama a da na wala ba'u ba a siyar da shi wannan haƙƙi na wani kamu da shufa a ce na siyar da shi ga mala abdullahi da zai yi ba kusa mu bayyana shuraka ana raba shi ana raba shi tsakanin abokan tarayya na gado gwargwadon rabo na gado kowa gwargwadon rabon shi na gado mai sulusi ya kama sulusi mai rabi ya kama rabi na shuba'a din wala ta timmu hibatu kamar yanzu a ce fili ne ga gashi nan a ce yanzu zama ne kudin gaba daya sai a ce kudin filin dubu sha biyu kaga mai rabi zai ba da nawa zuwa dubu shida mai sulusi zai ba da dubu hudu mai kaza kowa zai ba da gwargwadon abin da yake da shi a gane wani ko gwargwadon iya abin da yake da shi na gado wala ta timu hibatun to yanzu an gama da maganar shufa'a yanzu an koma maganar kyauta kyauta baya cika wala sadaqatu haka nan sadaqa baya cika wala hubusu haka nan hubusi baya cika illa bil khiyara illa bil khiyaza sai da hauzi mai ma'ana hauzi shine sai mutum ya amsa idan mutum ya baka kyauta baka amsa ba har ya zama to ya rasu to ka lashe Ba in ma taqabala an tuhaza an ku gane wannan kyauta da sadaka da hubusi duk ba sa cika sai da hauzi mutum ya ce na baka kyautan wannan gida din sai ya zama to bai baka takardun gida ba har ya rasu su da ya rasu wannan dukiya wannan gida ya koma na magada shi yasa idan mutum yana so ya taimake ka da gaske ne ya ce ya baka abu ya sauri ya damƙa ma mai in bai damƙa maka ba to da sauran rana aka ba sai wasiya kuma daban wasiya kuma ya bambanta shi wasiya dama yana tabbata ne bayan an kuna ne amma shi wannan kyauta ya ce ba wasiya ba kuna idan mutum yana so ya haka sai ce to sai ya yi wasiya kafin ya rasu cewa ya yi wasiya ya bada kaza kaga dama wasiya na aiki ne kana da suwa zai fara aiki shi wannan kyauta ne ko kuma hubusi hubusi shine mutum ya ce ya bada wannan gida ɗin wato hubusi wato sadaqatul jariya shine wakafi wanda wannan gidan ba zai ƙara dawowa gare shi ba ko ya ce ya da ya gina masallaci ya bayar hubusi ko makaranta to wannan gaba daya yana tabbata ne da mai da hauzi ya amfa na'am fa in ma ta qabala an tuhaza idan ya rasu kafin a karba daga gare shi kafin a yi hauzi gare shi ya kuma gado na'am illa an yakuna zalika fil mar eh magana ne shi gado sai in ya kasance cikin rashin lafiya ne na'am fa zalika wanda ya zama kenan Musiya, ko fa zalika nafizu min as-sulus to wannan ya zartu daga cikin sulusi rashin lafiya ne to ya zartu cikin mai sulusi in kana kai ruwa ne eh idan idan wasiyan ba wai magaji ya ba dan fala wasiyata li warisi ko babu wasiya ga mai gado in dai har ba wai wasiyar, in dai ba wai magaji yawa ba in magaji yawa to bai yi ba ya lalace na'am wahibatu silatul silati rahimi wato kyauta don sadar da zumunci aka yi wannan kyautar mutum ya kyauta don sadar da zumunci auli fakiri ko kuma kyauta ga talaka ka sadaka kamar sadaka ne shi ma lalata zuwa biya babu dawowa cikin sa in ka yi kyauta don sadar da zumunci ko kuma kyauta saboda talauci wato ka bashi saboda bashi da shi to daidai yake da sadaka yadda ka san sadaka ba a komawa a karba hmm. to shi ma wannan kyauta mutum baya komawa ya amsa a in ka ba da kyautar ya riga ya tabbata wani ya riga ya mai wani an yi hauzi an cika sharaɗi hmm, hmm. eh, ya bai sai ne wani ya ci ba da kuɗi amma ya ba shi ya ba da in eh, ba a gane shi ya yi da ne wannan kuma ya ya shi ya ya ne da shi ba a mabar da eh, to an an sai da wani goban san da yake da gida eh, sai ne mu wani ba wanda ya san da yake ba da kuma da a wurin nashi in dai in dai abu da ne zai cike fitarwa. daga ba da ba da gida an yana babu da gida an yana da dama shi ba ana duk da shi gariban dan gudun cutarwa kana shigo da makwabciwar zai cutar da mutane daga babu na biyu sun a yi shi ba da malam nan ba magana da riba ba amma dai na karbo kuɗi na ba da ba ai magana riba da karbo yadda aka siya da shaka za a yi na'am eh Thank you. a cikin karatun da muke nan kasan makwabci makwabci baya kamu da shufa sai mai gado a maza malikiya mai gado kawai ci kamar da shufa in ba ka da gado ba wanda ya kira ka kamu da shufa kamar jona yawwa na alaka ya kira da wani sun kashi na'am nufa na rahmanar bangaren eh

wanda aka kawo shi bai bina gidan tarewa kayan ɗaki an kawo shi gidan tarewa to ya hukunci yake wal abu in aure da baitan baita man bana bi niyyati bil bikri shawar al iftina wal abu kaga shi uba hmm. in aure da in ya ganga in ya bayar da shawar al iftina kayan tarewa hmm. in aure da baitu man bana Ba in ya bayar a gidan wanda ya tare ya bayar da shawarar itina, kayan daki na tarewa da niyyar ko albikir ya bayar da kayan daki ga diyarsa budurwa a gidan tarewa ya turo da kayan daki waƙama man yadda i wa yadda i i'arata lima zada ala naqdin ilay sulima sai ya miƙe yana da a wanke aro ya bayar yace wannan kayan daki ne ya bayar ya bayar aro ne ba wai ya bayar bane kyauta da eh ga abin da ya karu kan sadaki sadaki nawa nawa miji ya bayar miji ya bayar dubu hamsin miji kuma ya kalli ɗakin ga firij na dubu hamsin sabo ga talabishin irin wannan plasma ɗin na dubu sittin ga kujeru dubu ɗari da ashirin ga gado shi ma ga gagarin dubu ɗari biyu yanzu sai ya yi tunanin cewa wannan duk ainihin kayan ɗakin shi ne bayan dubu hamsin ya bayar ya ce wannan kayan ɗaki na ba da shi aro ne nan gaba in suka ɗan samu wadata zan zon kwashi uba ya faɗa haka a gane wannan? shi an faɗi da wannan ya kawo shi ne uba ya faɗi cewa to ai akwati na malata ne wannan akwati lata ne shi shi uba wace dole sai ya kayan ɗaki ira ya tura ma yarinya shi an yi ne ina turu ma yarinya ai shi yayi da auku sai turu ajire da salati in za yi ana yi da kada salati yake yi ai a ga ina zaka kai kayan ɗaki in ya ba dubu 50 zai aje a a ko dubu 50 a jefa jika ga wani tsohon kujera ko dan wa siyo mai shi wani da ba ya shi wani kun gane wannan ko shi uba in ya kawo a gidan gidan wanda ya tare ya kawo shawarar intina ya kawo kayan ɗaki na tarewa bibinta hilfikir ga ɗiyarsa budurwa wa kama yadda i'ara sai uba ya tsaya yana da awon aro ya bayar ga abin da ya karu a kan sadaki to za a sallama gare shi za a miƙa mai wuya haka ne hmm. ya ce rantsa in yi rantsa ya ce kun ji aro aka ba nan da lokaci ka za za zuwa a yayi wannan kayan ɗakin nan gaban zai ƙara ba da auren wata zai ƙara ba su auren zuwa a nan kenan bayanin shi za ɗauka ba urf ba bayanin za ɗauka ba magana urf a tukace abin da ka faɗa bayanin shi za ɗauka فالقول قوله قوله بغير بينة ya لم يدل بعد البناء فوق البناء فوق السنة فالقول قوله magana magana bijiri magana kashi ubani gairi bayyana ba ya kawo shida ba malam ya dul fauka sana malam ya dul ba'ad bina matuƙar bai tsawaita bayan tarewa fiye da shekara ɗaya ba in sun kasar tare in bai wuce shekara ɗaya ba magana magana shi ne amma ya wuce shekara ɗaya to kayan daki ya zama nasu kun to kare ya kuskure ya da bai wuce shekara ɗaya zai je ya kwashe kayan cikin nasu ko ya gaya musu ne da san cewa fa'aro ya ba su shi ne fasulun filin tilafin shawa da amma yana so a yi ga ɗaki akwai kan ɗaki sai su ga ɗaki gaba ɗaya ba komai a ciki shi ne ya nuna kenan abun ba a da zai zuwa a zai magana zai zage ba shi ba a gida ba aro aka bayar amma a inda mutunci zai ma bayani an ba da aro ne ko zai ba kama kwanciya ba bayani to ai zai baban masu yake to ai duwa hamsin ya bayar kudin da zaki ya yanzu zai duba kayan zaki ne duwa hamsin ya biya wannan kuma kayan zaki ya fi dubu ɗari uku zagari na'am eh da zaki da shi ake kayan zaki ai da an ba ta shiri da ba na ta ne sai ta kayan zaki da shi da duba haka uwa a cikin urf na kasar hausa uwa na yin kayan kicin ba kayan kicin din na gila akalla ce kai dubu ɗari wai na kawo misali ne kayan kicin an sayi irin zuru shu wani ma hajja irin wannan zamani irin na zamani din na kala kala gas kuka da gas kuka ne da bai mai za a tsakiya snobobi kawai sadaki dai da shi ake yi ko an bayar da wuri goma da wuri da shi ake yi suna iya zuwa su siya su jira shi in ya bayar da su cire su yanzu masu kai a bakin ta ya kamata ta ta gyara idan za a faɗa a cito to sadaki da kadarori kenan na akwati saboda ya eh, kai ya fara kuɗi ne wani don malamin gobe da abin da faɗa kenan Allah ya ji kansa ya kamata a rinka cewa ya bayar da tsaban kuɗi dubu hamsin sannan ya yi kaya na dubu ɗari biyu bayan wa ta yi sai wannan ta in gano ta ji kuma ta kudin ya ta yi ba duba ya duba bai da wahalar duba ba wai da man za a faɗa ai da man wa ai zabi ko ba yi ba ya zama dai an san nawa ne kaddara din da ya bayar wannan akwati mai kayan da ya shiga da shi gida nawa ne an san ya kai dubu kaza yanzu kenan gaba ɗaya ya ba da sadaki dubu ɗari biyu da hamsin kuɗi da kaya in aure in aure ya rabu za a dawo mai da dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin kenan amma yanzu haka in abin al'amari yanzu, nan je kuɗi kan kuɗin nan ake bayarwa wannan akwatin ya sha ruwa to ai ba ta ba ba a bari ba a bari ba ko kusurin kayan ne Na'am. To ai kayan shi ma kayan ai kashe kashe kudin ake yi. Shi ma kudin kashe ake yi. Ko shi ma kudin kwalli ake da shi. Ai kwalli ake da kudin ba shi ma kan shi. In an bayar ana siyayya da shi ne. Kuma kayan amfani ake siya da shi. Yanzu hmm. da ki ya kamata ya kara kuɗi sosai. an ce da kashi shi yake siyan kayayyaki idan kowa ya sha kuɗi da a ce a jera yin abuwa ya riga ba da tsaban kuɗi nawa ne zarafi kawo a ba da dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin shi ne zarafi gaba ɗaya ka gama biya ko ɗari ko ce ka gama biya a gaba ɗaya Mm. na'am kai ake yi za ka fitar da don ta hanyar talla za ka kayan ɗaki to talauci a yi talauci ba al'amari ne kwarai da gaske yana mafi da sosai wannan tallan to ina masu da yana kawo banna dawa haramun ne mana amma in lalura ya zo da ba yadda aka iya ita yarinya zai iya yin ringa ringa kwabanta katkata kawai su jita inda kai ta da tafiyar da ji Allah ba shi ne na ba a in da akwai talauci ai mutum zai a kowa zai gwagwana abin da ke iyawa in ba na iyawa ai suna tura yara ma talle zan su ci abinci yanzu wani wani wasu ba su da kuɗin da za su ci abinci na fannin ziyari a ta ta yi talla ta yi talla sannan ta kawo a ci abinci kaga ana yi in lura ya zo lura ba abin da ya bari in iyaye ba su da kuɗi to ɗa namiji zai iya talla mace na iya talla amma su ringa yi musu nasiha a cikin wurin Allah kada a yi kaza kada a yi kaza akan samu wasu masu tallan ba sa lalata ba duka masu talla bane shi talladin nan bai gaza karatun da ake zuwa da boko ba hmm? yadda akwai masada ga talla akwai ba akwai masada karatun boko kamar shi a gani irin ma yadda yadda ma banna ma yana faruwa shi ma sosai a cikin karatu kamar da yake faruwa cikin talla nasiha kawai za a yi in talauci ya yi talauci ba yadda aka iya amma inda wadata haramun ne wannan tallan saboda mu'amalar da maza ya yi yawa ya sa wa shari'a shine a ganin da mai talla da ɗan boko ya fi mu'amala da maza wani suna yi ta ba wanda ba a yi bambancin da mai talla yanzu da ta ɗauka za ta iya shiga nan ka koma can ka koma nan da jenar inda take eh. kuma boko ba mu ɗaya bane ba ne, bane akwai wurare akwai ofis kala kala akwai lakcarori musamman ba ta iya karatun ba in darasin da wahala za ka ringa bin kunnan da binan da binan da binan ana tutorial din da bana ne malam wani zai babu labari kuma nan ya fara bila da mutu serial ake bi nan ba idan abun wannan mace ya haɗu da namiji ana da ta assignment tare ga baki ɗaya da sauran ah. aji ana yanzu akwai wata mata aure Masu aure su zo gida aka za su interview interview ne aka zo da mata aure mata shi mace aka za su yi suna suna da tawa su da ɗaya tafi unguwa daga wani unguwa duniya ta zo za su dokon daga ga masu aure ga wani kowanne daban daban ba abin da ya faɗa alaƙa ta zama kawai shirin wanda za su yi project kawai shirin zama to haka ake yi wani lokaci za a tura su wani gari ma za su yi wani bincike ina da ya shafi abin irin na mayan din nan sai gama shi a tura ta ta hau wani dutse da waye da tare da wani saurayi ko da wasu samari ko da wani arme ma da ana yi ba abinda ba a yi eh, idan ka hasiya nam wal ab a ka duba kana aiki in ana jaraba ko wani abu za ka tana da Allah ba haka ba haka sosai haka za ka tana yi don wanda wanda suka ba da wanda suka ba da labari to wallahi wata mace yana cikin rubutu ta zo dan Allah tana kokarin ba ta aure saboda jarabawa an sa an kusan gama karɓar takarda ta shigo mai kawai ya ga mace nan ga mace nan ba yadda ya haka kawai sai kawai rubutu yake kawai Su kuma yace zai tsaya wani wani nasiha za a kwace paper Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>

shi wanda saboda kuɗi yake samu da sosai yana ana an gaskiya za zaka sayi kuɗi ne ya sa ba a ba amma duk wanda yake boko nan ya san abin da yake magana sai na'am wal abu in da shawarar ibtina shi uba hmm. in ya kawo ainihin kayan dashi bai taman bana ga hmm. ɗakin wanda ya tare da ita nam bibinti duk. wato ya kawo maɗiyar shi budurwa nam wa kama ya sai ya miƙe yana da awon aro lima za da alana kuɗi ga abin da ya ƙaru kan kuɗi to sun lima wato ga abin da yake kuɗi wanda aka sallama zuwa gare shi kuɗi wanda aka miƙa masa wal qawlu qawluhu bi ghairi bayyina to magana magana shi ne ba tare da shaida ba malam ya dul ba da bina ko kana wala sana matsar bai tsawaita bayan bayan bina'i yin shekara ɗaya ba yayin da ba su son su ba mutum a aure misali irin wannan za su yi amfani da wannan dama ne wannan cewa me Eh, irin wanda an buga an buga ya matsa sauki duka mako talaka ne ba za su ba shi ba za su yi su ko kayan su ci aro ne misali da karshe su fashi kayan su ba ko ya sha wahala misali ko ba shi aro eh. ba za su fashi kayan su ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك شو أي مدد